Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin Koriya ta Arewa da China sun turawa juna sakonni inda suka yi alkawarin karfafa haɗin gwiwarsu a zagayowar ranar da kasashen biyu suka cimma yarjejeniyar kulla kawance haɗin gwiwa da taimakawa juna a cewar kafar yada labaran KCNA ta Koriya ta Arewa a yau Lahadi. A wani sako zuwa ga shugaban China Xi Jinping, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce dangantakarsu na da mahimmanci a daidai lokacin da suke fuskantar dakarun adawa daga ketare yayin da shi ya yi alkawarin kai kawancen haɗin gwiwarsu ga wani sabon mataki a cewar kafar yada labaran ta kcna china kaɗai ce babbar ƙasar kawancen koriya ta arewa tun lokacin da ƙasashen biyu suka rattaba hannu a wata yarjejeniya a shekarar 1961 kuma takunkumin kasa da kasa da aka sanya wa shirin makamai masu linzami da na nukiliya pyongyang ya ƙara sa ƙasar ƙara dogara a kan china a harkokin kasuwanci da kuma sauran taimako ƙarin bayanai sun bullo a kan mutanen da ake zargi da kisan shugaban haiti jovenel moise cikin waɗanda aka kama har da wasu amurkawa 'yan haiti biyu Daya daga cikinsu ya yi aiki tare da tauraron fina-finan Amurka Sean Penn biyo bayan mummunar girgizar ƙasa da aka yi a Haiti a shekarar 2010. 'Yan sandan Haiti sun kuma kama ko kashe mambobin kungiyar tsofaffin sojojin Colombia sama da sha biyu. Wasu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisa an kama su a wani samame da aka kai a ofishin jakadancin Taiwan inda aka yi imanin sun nemi mafaka. shugaban 'yan sandan kasar leon charles ya ce har yanzu ba a san inda wasu su takwas da ake zargi da hannu a kisan suke ba kuma ana ci gaba da neman su jami'an aikin ceto sun gano gawarwakin mutane bakwai daga baraguzan ginin babban benen nan da ya ruguje a garin southside da ke jihar florida abin da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya zuwa rana asabar ya kai 86 a cewar shugabar ƙaramar hukumar mulkin miami dade daniela levin carver A wani taron manema labarai a jiya Asabar, Laven Kava ta ce har yanzu ba a san inda mutane 43 suke ba, amma an iya gano mutane 62 a cewar jaridar Miami Herald. Da tsakar daren ranar Laraba aka kawo ƙarshen neman waɗanda suka tsira kusan makonni biyu bayan da wani ɓangaren Benin mai hawa sha biyu da ake kira Champlain Towers South ya ruguje a ranar 24 ga watan Yuni. mummunan lamarin da ya faru a garin Southside ya sa hukumomi sake nazari akan wasu gine-gine a garin Miami-Dade. Kuma wani gini na biyu wato ginin kotun garin shi kuma an fidda mutane a cikinsa. Ginin farko wani dogon bene ne da ke arewa da gabar tekun Miami. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobarar dajin da ke ci a arewacin jihar California a cikin yanayin zafi, yayin da yankin da ke yammacin Amurka ke sake fuskantar yanayin tsananin zafi cikin kwanaki biyu da suka gabata. Abin da ya sa aka yi ta yin gargadi sosai game da yanayin a yankunan ciki-ciki da na hamada. Ranar Juma'a an sanar da cewa yanayin zafi a wurin shakatawa na ƙasa da ake kira Death Valley National Park a jihar California ya kai maki 54 a ma'aunin Celsius. Idan aka tabbatar da hakan, to wannan yanayin shine zai zama mafi zafi da aka samu tun daga watan Yulin shekarar 1913 a lokacin da yankin hamadar ya kai maki 57 na zafi a ma'aunin Celsius. wanda ake tunanin shine gwajin mafi tsananin zafi na tabbas da aka samu a doron duniya. Yankunan tsaunukan arewacin jihar California sun sha fuskantar gobarar daji da ta lalata gidaje da yawa. Duk da cewa ba a samu rahoton wani gini ya lalace ba, gobarar ta sa an fidda umarnin jama'a su bar yankin ko na gargadi don mutane kusan 2,800 tare da rufe kimanin murabba'in kilomita 518 na dajin Plumas. A jiya Asabar aka ayyana jam'iyyar Prosperity da ke mulki a kasar Habasha a matsayin wacce ta lashe babban zaben kasar da aka yi a watan da ya gabata da gagarumin nasara. Abin da ya tabbatar wa Prime Minister Abiy Ahmed da wa'adin shekara biyar karo na biyu. Hukumar zaben Habasha ta faɗi cewa jam'iyya mai mulki a ƙasar ta lashe kujeru 410 cikin 436 da aka yi takara a kansu a zaben majalisar tarayya. Akwai guraben kujeru da yawa da ba a cike ba bayan da kashi ɗaya cikin biyar na mazaɓu ba su yi zaɓe ba saboda dalilan tashin hankali ko tsare-tsaren zaɓe. Ana sa ran kafa sabuwar gwamnati a Habasha a watan Oktoba. Zaben wani zakaran gwajin dafi ne ga Abi wanda ya hau karaga mulki a shekarar 2018 bayan da tsohon firayim ministan kasar ya yi murabus a daidai lokacin da aka yi ta zanga-zanga a kasar. Abi ya yi wasu gyare-gyare a fannin siyasa da suka taimaka mashi samun lambar yaban zaman lafiya ta Nobel Prize a shekarar da ta biyo baya. Amma masu sukan lamiri sun ce ya soya wasu canje-canjen a fannin 'yancin siyasa da yada labarai. haka kuma abi ya janyo suka sosai daga kasashe game da yadda ya tunkari rikicin yankin tigray da ya yi sanadiyar mutuwar dabban mutane Duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake shigowa wannan zaure na VOA. A yau ma Za mu ci gaba ne da tattaunawa da mata a kan irin matsaloli da suke fuskanta a wannan ƙasa tamu. Yau za mu tashi ne a inda Hajiya Bilkisu Usman, tsohuwar ma'aikaciya a babban bankin Najeriya, a yanzu za ta yi jawabi. Hajiya Bismillah. Bismillah min shaidan rajim Bismillah Rahman Rahim. To zan dauka daga inda Hajiya Mairo ta ajiye shi ne zancen fyaɗe. An zan yi shi ina son in haɗa shi da maganar auren ƙananan yara. da kuma yara da ake sa talla da kuma yara da ake zubarwa akan titi me ya zubarwa a kan titi muna amfani da wani ana cewa yara almajirai ko menene zaki ga duk dai a arewacin najeriya kuma a wajen inda musulunci ya fi yawa nan ne wannan abun yake faruwa inda ake aurar da yara ƙanana nan ne a wajen arewacin najeriya abun da zai kawo koda da ana fyaɗe wanda ana yin shi a cikin sirri wannan ma fyaɗe ne biko ka ɗauki yaro da bai isa ya san namiji ba ka je ka haɗa shi da babba a masa aure ya fara ya samu cuta na ɗaya an hana yarinyar nan ilimi shi kansa wani bala'i ne ga ƙasa saboda idan ba ki da yarinyar da ke da ilimi ya za a yi ta tayar da yara waɗanda su ne um, shugaban gobe da tarbiyyar kwarai kuma tana cikin wani kalami na kunci ya kuka ga wannan yarinyar za ta iya tayar da yaran da za su iya rika eh, jama'a in tana cikin irin wannan halin so ni abin da nake roko abin da nake um, ban ba wai na yadda da hajiya abin da sa na yadda da hajiya na zancen ya kamata a sama a sa a ba mata mukamai akwai mukaman da mata kadai za su iya yi su taimaka ma jami'a idan ka taimaka ma mace ka taimaka ma al'umma gaba daya because ni dan sanda na bar ilimin nan na je gida dan haɗu na ga yara akwai yaran da ba sa zuwa makaranta saboda mene a arewacin nan saboda kawai bai wuce school pta ake ce mishi ko bai wuce biyar ba dubu ɗaya wasu ma za ki ga an ce yaro za a ce ya je makaranta a ce da Allah zauna nan tun daban da shi most of them mata ne suke sa ya'yan nan nasu makaranta so ina roƙon gwamnonin arewa don Allah don annabi a dubi ishu din a tsaya a yi dokar da za ta kawo abin da zai hana a ɗauko ƙananan yara ana tura su a cikin bariki ko kuma a zubar da su a titi ni ban yadda zancen wai neman ilimi zai sa a ɗauki yaro ɗan shekara bakwai a ɗauke shi daga ƙasar sokoto a kai shi ƙasar borno ba a ga halin da ake ciki yanzu wannan ko a sharaɗi na duniya ya zama child abuse so dan Allah dan annabi a duba wannan abun ba abin da ba mu iya magani ne ba za mu iya taimako yan ciwo za su iya zuwa su yi ta duk taimakon da suke yi but as long as ba a tsaya an ka yi dokar da za ta hana wannan abun ba wannan abun ba zai taba baruwa ba so da yaɗe da auren sauri da kuma almajiranci da irinsu irinsu abin da duk zai kawo warkewar shi shine a ilmantar da ɗiya mace yadda ya kamata a ilmantar da yarinya ban ce kada a ilmantar da duka yara is their right to be educated but zai zamana na right din mace ne ta zama na educated at least to wani level a society because ita ce wadda a custodian ta tayar da ɗiyan nan da za su zo su girma har su zama wani abu gaba na gode To jawaban Hajiya Bilkisu Usman kenan a wannan zaure da muke tattauna matsalolin mata a Najeriya. Yanzu zan miƙa na'urar magana ga Hajiya Mariya Ibrahim Baba. Hajiya Mariya Ibrahim Baba gogaggiyar 'yar siyasa ce, ta ma taɓa tsayawa takarar mataimakiyar shugaban ƙasa a shekara dubu biyu da bakwai. yanzu za mu ji bayananta hajiya mariya gare ki a'udhu billahi samil alim min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim salamu alaikum yan uwana wato a addinin musulunci ma abinda Allah ya fara saukowa duniya shine ilimi iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa so ilimi yana da ginshiki a cikin rayuwar dan adam ko waye shi tun ba ya mace ba tun da ita ya mace kowane ɗa namiji ma ya mace ta haihuwa shi kuma ita ce malamansa ta farko ita ce za ta koya masa shi uban yana ina zai fita neman abinci ita tana gida tare da shi saboda haka wannan ilimin da muka yi sakaci a kai shi da ya haifar mana da duk wa'annan matsalolin da aka yi bayani yanzu bishiya ce mai rassa ilimi shine bishiyar ginshikin to rassan nan sun fito saboda rashin ilimin yau mun wayi gari ya mace dubi dangantakar uwa da ɗa mace ta yi ciki ko yaya ta yi cikin halal ko haram ta haihu ɗan amma wa ita ta kashe shi dan ya rasulullahi ku gaya mini ai wannan rashin ilimi ne ya kawo haka jahilci ne ya yi mata kanta in ba haka ba san take da cikin ai tana yawo da shi ko yana ganin ta in abun kunya ne ai yana jikinta to yanzu ta rabu da shi za ta iya barin shi a wurin wani ma ya rike mata to me na kashe shi rashin ilimi yana haddasa abubuwa da yawa wannan ishu din da ake kawo yanzu zan can fade fade fade din nan ai yanzu abin ya kai la haula wala wata illa billah tunda yanzu fyaɗe ma yanzu ba bare ne yake yin fyaɗe kaɗai ba sai uba ya haife ya sai ya mata fyaɗe wa kani kawu to dan ya rasulullahi ku gaya mini ina muka sa gaba idan iyaye za su yi wa yarsu fyaɗe wa kani kawu zai wa yar dan uwansa fyaɗe to ina daga wani bare wanda ma bai san ta da mutuncinta ba kuma yanda muke tafiyar da mu rayuwar a kasarin mu dai a arewa dai musulmi ne amma muna zaune da abokanan zaman mu wanda suke da addinin kristanci su ma suna da tsari wanda ya yi kusa da na musulunci wajen kusa da kula da 'ya'ya da sauransu to amma ki duba ki gani yanzu yara mace ta haifi ɗa ko 'ya da rabi da shi sakaka yanzu wayan nan ta hannu waye zai fito da wayarsa ta dubu ashirin ya aje ta a kofar gida yana kap kap da ita ko a cikin gida yana rike amma wai sai ka haifi da dan shekara hudu biyar sai ka sake shi ya fita titi kwararo ko ka aiki yaro dan shekara hudu ya je wani tebur ya maka cefane dan ya rasulullahi ina aka taba wannan haka ko ina a duniya banda mu nan ta mana kanta a arewa now kuma in muka dawo kan zancen siyasa kowane mahaluki dan siyasa ne in kai mugu ne mai fashi ka je neman aure dole ka yi fara'a in ke kazama ce ba ki wanka za a zo zance za ki wanka ki kwalliya ki fito me wannan duba siyasa bane siyasa ce to amma wajen aikata shi a zahiri ya bambanta ga mutum zuwa mutum waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi da duk mata za ta fito siyasa in ba ta da ilimin muhammadiya da zai mata seti da kuma na boko da za a dama da ita to gaskiya fi lahi da mugun rawa gwamnatin tashi na biyun su idan mace ta zo za ta fito cikin harkar siyasa daga 'yan shekara ko ashirin ne ma ba laifi ba ne to amma 'yan shekara ashirin ta fito neman sanata a abuja tana cikin kurucenta na bukatan mai gida namiji a gida tana haihuwan 'ya'ya sai ta saki hanya kuma za a amfani da ita manyan-manyan da suka yi nisa su mazan za su yi amfani da ita su kware ta da bata da wayo saboda haka idan mace za ta shiga harkar siyasa ba a hana ba ta fara daga kansil anguwanta yadda ta fito daga cikin gidanta gidan makwabta kowane kansil akwai jama'an da za ta fita ta fara assasa wannan bukatan nata tana harka da jama'a tana taimakon su tana abubuwa tana shiga tana fita a hankali tana haifan 'ya'yanta suna tasowa 'ya'yanta sun fara tasowa ta kai shekara talatin zuwa arba'in 'ya'yanta sun shiga sakandare kin ga sun danyi suna fita su bar gida wuni ita kuma tana da lokaci sai ta fara shiga kamar su local government idan muka samu na da 774 local government a nigeria billahi da zinarin da Allah ka fara ba zai kama ni ba idan muka samu 50% na wannan adadin mata ne local government chairman wallahi za a yi rawan gani tunda mata su basu da mugunta ba su da mugunta makogoransu karami ne bukatunsu na yau da komi na gidansu 'ya'yansu sabulun wanka man shafawa su ci su kwanta su yi bacci ba sa tunanin su gina gida a abuja su gina a Landan su gina a can ba shi ne a gabansu ba bukatunsu bai da yawa saboda haka yarinya mai kuruciya ta nemi local government chairman a environment inta hankali a hankali ba tam ta fara maciwarin ta kai shekara hamsin hamsin da biyar ɗanta ma ya yana jami'a ya tafi ya zama mutum to a lokacin za ta iya fatan neman neman house of rep senate don da su din ma mazan wallahi suka zo hada mitin ba sa sa mitin karfe 8 na dare sai sa ta karfe 2 dare wace yarinya mace yar shekara 20 da mijinta za ta bai tafi mitin din karfe 2 dare sai dattijuwa saboda haka mu mata kamata ya yi mu tsara mu haɗa kanmu wuri ɗaya mu yi wa kanmu karatun ta nitsu mu koma kan teburin zane waɗanda mu wanda suke da experience suke da masaniya wajen waɗannan abubuwan su zo su fara tayar da na ƙasa wanda kuma gaskiya muna da illa a nan ba ma taimakon na ƙasa ya taso duk abin da mutum ya sani sai ya rike shi shi kaɗai ran da ya mutu shi ke nan ta ka ya asara duk abin da ka sani kai sharin yara masu tasowa kana mentoring su kana musu jagora kana sa su akan hanya saboda haka ni a na kuma bayan wannan ba mace da za ta shiga siyasa ba ta da kuɗi siyasa dole sai da kuɗi ko da kaɗan ne ma'anan siyasan kuɗi hajiya madina in za ki tashi daga nasarawa local government a kano ki je gogo ai ba za ki da kafa ba kina bukatan kuɗin mota in baki da mota in ma kina da mota kina bukatan kuɗin mai waye zai baki in kika je can wurin taron da zaki tara mata ki musu magana ki musu aski musu sa su akan hanya ba za ku ji kishirwa ba sai ki ce ke da kika zo su su kawo ruwan ku sha ke da kika zo neman ki sa su akan hanya ke kamata ki providing ruwan shan da za a sha in so samu nema ki ba su abincin rana ko da garau garau ne saboda haka dole kina da economic empowerment a matsayin ki na mace in ji zaki shiga siyasa ki yi tsiri kina da naki ba a ce sai kina da miliyoyi ba kina da income da ke shigowa ba kuɗi ne curare ba kina da wani abu da kike ronin taro sisi na shigowa bukatun ki na fadowa kina amfani wata mai neman harkar wani siyasa ta zo gurin ki neman mentoring ta zo kun gama tattaunawa zaki salame tafi ɗan dubu ɗaya ne biyu kice ga kuɗin mota ki tafi ala ta ji daɗi saboda haka dole economic empowerment yana ciki bayan ilimi kuma najeriya ko mun ki ko mun so turanci shine halshe da ake amfani da shi a wajen tafiyar da komi da komi na gwamnati ba za ki fito neman wani makami bare in kin zo sama ki ce wai ke ba kya jin turanci sai hausa kuma ki ce za a yi da ke ba ba zai yiwu ba karanta constitution ma ki fahimci me yake nufi ki tsaya ki wani abu akai dole sai ki iya turanci saboda ka turanci nan dole mu koye shi dole ne fi sabilla to bari tsaya haka saboda gaskiya akwai abubuwan faɗa da yawa bari zo kan takwarata hajiya madina menene kike gani ne yake zama matsalar mata a nan najeriya assalamu alaikum ni a nawa ganin zan koma kan inda hajiya hawa bukar ta yi magana a siyasance a najeriya muna fuskantar matsaloli da yawa don da a ce irin yadda aka faɗa da vice president deputy governors da da mata a irin wainan kujerun a senate inda da mata da yawa a wainan kujerun duk irin zancen fyaɗe wannan wancan za mu samu wanda za su goya mana baya yawancin kujerun nan maza ne a wajen ke maganan kes ɗin fyaɗe kin ce namiji zai jojin kika san shi ma abin da yake yi shi yasa yawancin kes ɗin nan suka taso don ni ɗin nan da kuke gani i'm a living witness akwai wata 'yar yata da na rika a kano haka aka yi mata kubura allah ya ji kanta da rahama that thing lead to her death amma daga baya mahaifiyan ta ce kada yi taking up the case cewa kada bata mana suna da sauransu kun gani amma yadda nake tafiyar da case din ma sai kun gani da su polisawan ke min kamar dariya kamar menene haka cewa ni ce ban rike ta da kyau ba menene menene da sauransu da mace ce a kan kujera babba na je na same ta za ta yi filin ɗin wannan pains mace 'yar uwarta ta zo za a yi ma 'yarki abu ba za ki iya fita ki kuka ba namiji za ki tara a wajen kafin ya fuskanci namiji dan uwan shi da ya wannan laifin sai share abun zuwa karkashin carpet shikenan sai ta yi miki jeki dawo jeki dawo shikenan kes din ya kare saboda haka dan Allah mu mata mu haɗa kanmu in ilimin ne mu yi yanda za samu mu ci gaba assalamu alaikum yanzu mu da tattaunawa na farin ciki cewa an kira ni ɗaya daga cikin mutanen da za su zo su tattauna a yau na ɗaya suna na hajiya kalas abdulsalami kuma ni mai abinci ce a Abuja tun 1990 har yau. Maganar siyasa kan musan yadda take a Najeriya gaba ɗaya. Ko da yake a nan arewa abin ya ɗanyi baya-baya. A can kudu sun fi jin daɗinta. Kuma ni abin da zan ce yanzu mazajenmu ne dai kawai zan ce suna da son kai. Dan ba su da son kai ne ya kyautu in shi gwamna shi namiji ne gwamna ya kyautu ya ce to shi mataimakin shi ta zama mace saboda haka shi sa na ce wai uh, they are self-centered amma yanzu da yake mu ma mun riga mun hangi abubuwan da ke faruwa muka tashi tsaye yaƙi da su and then bring our elbows together and then crush our elbows za ku gafarce ni da Allah ne magana kaɗan haka nake an <laughs> saboda haka kuma na ga cewa mazajen namu da ya sani ce suna da son kai su ba sa son a ga matansu sun fita waje don kada wani namiji ga yana sha'awa ko wani abu kuma ba abin da ake ciki kenan ba in su suna da tunani ne cikakken tunani ya kyautu su cewa a'a sun da ita wannan mata ta ce bari neman mata wani abu wani aiki muhimmanmi da za ta ringa iya taimaka mani a cikin gida because ni yanzu yara ma suna cewa ba in dai baba baba baba baba amma baban how many baba ne kuke ganin yana a matsayin baba a gidan yawancin gidaje yanzu mata ne ke daukan nauyin gidaje most of the things in the house women so dan Allah dan annabi mu mata mu tashi tsaye mu taimaki juna kuma mu daina zargin junanmu Ta Allah ku gafarce ni Da waɗannan bayanai na Kalas Abdulsalam za mu dasa aya a yau, za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu ɗora idan Allah ya kai mu. A madadin baƙin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hauwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka ɗauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko za ka gabatar da kanka? Ah, Sunan Abdullahi Kilu Jigun. Wace sana'a kake ne a birnin tarayya Abuja? na farko ni dan siyasa ne na duki siyasa sana'ata na bi kuma duk abin da nake a ƙasar nan doron ƙasar nan siyasa ta bani to kaga siyasa ita ce sana'ata saboda siyasa misali yau kaga ta ban da aiki duk wani gwamna da ke ƙasar nan siyasa ta ba shi aiki yau in kana gwamna in ka sauka mulki za ta ci da kai har bayan rayuwanka za a gina maka gidan da kake so duk inda kake a Najeriya haka shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa mun tashi a siyasa na aikin gwamnati na bari na tsungula cikin harkar siyasa kai dai siyasa ita ce sana'ar da kake yi a nan Abuja bai eh, ba Abuja kasa ga baki da ni dan Kaduna ne kuma dole ne ci a Kaduna san waye jigunu a harkar siyasa kuma ta bani siyasa kuma yanzu na ɗaya daga cikin shugaban na kasa so na siyasa na kasa baki na pdp da eh, to ganin cewa ka ce kai mutumin jihar kaduna ne kaman kai mutumin cikin garin kaduna ne ko kuma wani bangare na wata karamar hukuma kake ni dan cikin garin kaduna kaduna local government ana nake eh, to wasu za su ga cewa kamar menene ya sa baka tsaya kamar a kaduna ba kai siyasar ka taho nan abuja ai siyasa duk ɗaya ne da kaduna ta daga ni dama in ka tashi siyasa za ka fara daga mazaɓar ka ne ka zo local government sannan ka zo state sannan ka zo kasa baki daya to da fa daga nan har na taso na zo Abuja to in ka ce cewa siyasa ta daga ka daga can ta ka ta taho zuwa nan kaman wannan siyasa da kake yi a kowane wata akwai wani albashi ne da kake samu ko kuma a rana kake samu wani abu ah ba albashinka da ne dama ita in kana da office ka bayan da ake ke da ake aka zabe ka to da ka zaba ka albashin ka na ka ɗauka siyasa shine yaya za a ce a zabi a zabi wanda yake fito takara mutumin kirki ne ko kuma mutumin kirki mu'amala shine ma'anar siyasa to kaga mu'alimin da muke da mutane har muka kai uraka to malam jigunu ai shin kai karatun boko kuwa na na karatun boko ina da diploma in public administration na tsarin mulki na gudanarwa to menene saka baka shiga kaman harkar aikin gwamnati ba haka na ofis ka shiga harkar siyasa yan boko yanzu me suke yanzu sai ka gama masters din kai professor ne suke shiga harkar siyasa yanzu gwamnati nawa ke da su professor to me yasa ba tsaya yanzu rike alli aji ba akwai malamai akwai farfeso akan fanni daban-daban me yasa ba tsaya kansu ba fuskar fito su harkar siyasa to ganin cewa gashi nan kai in ka duba za ka kalla cewa kana da dan matsala a kafa haka uh, ah, kamar yaya kake fama da uh, wannan zirga-zirga a uh, cikin wannan birni na abuja da ba haushe ce na kasa ba kasa ba idan ka ce ka zauna kullum a gida don kanin kasa ba za ka fito a dama da karkan siyasa ba to eh, akwai sauran ka to muna so mu fito ba na kasa su na wasu cin ainihin dukkan jam'iyyun sun ba mu na kasa su dama tsata takara yanzu misali muna da dan majalisa a jihar zamfara gurgu ne muna dan majalisa a adamawa mai hannu ɗaya ne so ka gani ma nan gaba insha Allah na fito takara sa rai ko in fito takaran dan majalisan da dattijai ko fito takarar gwamna a jihata ko ko fito takarar shugaban kasa a wani bangare na birnin kake zama ina cikin abu ka ce a babba anguwa kake fa anguwar da shugaban majalisar wakilai majalisar dattawa yake da na wakilai nan nake zama kana da gida a gurin ne ko haya kake ban da gida ina zaune gidan mai gidana ne a yaya batun iyali ba juma'a za ka koma gida ka koma kaduna kwana uku kwana hudu ka dawo abuja to malam jugunu kana da kaman mata nawa da 'ya'ya nawa kai yaya na sa da yawa yana da yara goma sha uku da jikoki yana da jikoki sun kai biyar ko bakwai to sai dai kuma fa baka gaya min matan ka nawa ba yana da mata uku don masu kafa duk masu kafa ai ba mu auren guragu muna auren mata ne tsala tsala sai mun ina kasa masu kafa kuma wannan siyasar da kake yi duk da ita kake rike da su siyasa ta ta kai ni maka na sai gida na a wuri na je umara ban san iyaka ba to alhamdulillah kuma ina mu kama jama'a ƴaƴana suna maganta masu tsada to kaga mu za mu ci mun gode mu Allah siyasan saboda ka mun shiga mun shiga ba fita shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam Sale shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman da nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake da yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa fita ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi matuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba nake nisa yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba